tunatarwa da jan hankulan shugabannin rassan hukumar zaɓe na sassan ƙasa akan maganar mutunta dokokin zaɓe a yayin zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020 shine makasudin wannan taro na tsawon kwanaki biyu kamar yadda mataimakin shugaban hukumar zaɓe dr aladuwa amada ke ƙarin bayani abu na fari su sanke wannan yauni da Allah subhanahu ta'ala ya dora musu da ƙasa ta dora musu da mu muka dora musu yauni ne babban yauni tunda sakamakon zaɓe ko ya yi kyau ko kai ya yi kyau yana dabar yana hutawa daga gare su za mu kwatanta musu su yi takatsantsan busa aiki da doka tunda duk abin da muke da doka ne muke yin shi don ku su yi da doka don mu ba su shawarar da ya kamata mu musu jan kunnen da ya kamata kuma mu ba su horon da ya kamata kuma da kayan aikin da ya kamata mu ba su. Jami'ai sama da ɗari da ke da alhakin tafiyar da sha'anin zaɓe ne ke halartar wannan taro. shugabar hukumar zaɓe ta jihar Doso Metro Aisha Garba na cewa za su kiyaye dukkan bayanan da suka ji daga shugaban hukumar na ƙasa. Ni tun 2004 nake haraka election na ita 2004 na ita 2006. In aka aza mutum nauyi ya kamata ya adalci. Adalci shine mu kai hankuri da mutane. Kai hankuri da mutane kuma abin da doka ta ce a yi a yi shi bisa kan doka. Abi gaskiya, abi hanyar da doka ta faɗi. Kuma biskan wannan muna fatan insha Allah nauyin da aka aza muna mun sabke shi lami A nasa bangare shugaban reshen Seni na gundumar Inates ta yankin Tilaberi Abdulaziz Muhammadu ya yi kiran talakawa su ajiye hankalinsu game da wannan zaɓe yayin da ya buƙaci hukumar zaɓe ta tanadi wadatattun kayan aikin da ya kamata a isar da su a kan lokaci. Komi ya kasance abin da za a aiki da shi a kawo a aji cikin lokaci. Hukumar zaɓe abin da muke wata, gare ta ta sa muwaye lokacin da duk an ka gashi an keɓe za a abin kayan aiki muku za mu bakin namu kokari adalci ya tabbata zaɓe mai kyau tsakani da Allah za mu tahiyar da waɗannan abubuwa. A yanzu haka an shawo gangarar ayyukan buga katocin zaɓe saboda haka wannan taro a wani bangaren sa zai tantauna akan tsare-tsaren ayyukan soma rabon waɗannan katoci. Daga nan zuwa ƙarshen wata wannan buga katin zai ƙare kawai abin da ya saura kawai mu rarraba su. Kuma wannan hukumomin na gundumomi da na jiha su ne doka ta ɗora mu alhakin rarraba ba wannan katin zaɓe da mun yi da wannan horo da zan mu ba su insha Allah tun daga laraba za su koma can kowa inda inda aka kai shi zai yi tsara kawai mu katin zan mu aika musu su fara raba ta tsarin jadawalin hukumar zaɓe ya yi nuni da cewa a ranar 13 ga watan Disamba da ke tafe ne za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi yayin da za a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa a ranar 27 ga watan na Disamba Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.